DW dandalin matasa. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu kuma da kasancewa da ku a wani sabon shirin dandalin matasa. Shiri ne da ke nazari kan lamurran da suka shafi matasa. Sai a kasance da ni Tila Amadu da zan jagoranci shirin na wannan makon. love. Matasa su ne ginshikin ci gaban kowace al'umma kuma suna da rawar takawa a sha'anin zamantakewa. Wannan kuma shi ne dalilin da ya zabar da wasu matasa da ke rayuwa a wani gari da ake cema a samakka da ke iyakar Nijar da Algeria inda suke sana'o'in dogaro da kai ganin muhimmancin su a tsakanin al'umma. Inda a wannan makon shirin zai yada zango ne a jihar Agadez musamman ma a garin da ke iyakar ƙasar Algeria da Nijar cewa da garin samakka inda matasa 'yan tirani suka rungumi sana'o'i daban-daban. Alasan Galiyo da Usman Ahmed suna ɗaya daga cikin matasan da ke sana'a saye da sayarwa tsakanin Algeria da Niger da ke zaune a garin na a samakka Sannu-sannu hankuri aka ce don mai hankuri mawadaci ne har na kai yanzu gaskiya alhamdulillah alhamdulillah gaskiya Allah ya mata albarka tunda muna ci muna hawa ne ya samu kasa gare mu na yi lakwal nouveau terminal. Na horko dan kana sana'a, kana daraja ga idanun mutane na horko Wani abu kana ganin abin da ya kamata wani ya zo taimako kai ba ya kai taimako ba ka yi taimako amma dalilin wanga abu da kake kana da abin da za ka taimaka kenan ma sa tambaya tana da amfani sana'a da <laughs> ke shiga ina fitowa in ka kaya in saida ko na biyu ko na uku in koma nan gaskiya ka in ka kawo ka zo nan ana sayan su daraja yi suturare ni ke saida da kayan mata da sakusoshi da komi da matallu duk da yana kaka alji da tabarmi da fartar fartar duk ina saida alhamdulillah akwai riba gaskiya ina da ta ina da mace guda da yara fudu su suka sa na fito ne. To Malam Usman Ahmed eh, ko ka taɓa samun matsala game da wannan sana'ar taka? A ban taɓa samun matsala ba saboda gaskiya kai kai ko wani iri ne inda kana commerce inda kana tayar da gaskiya duk mai mota in zai doka kamar sai ya bincike ka sai ya san ina zaka me kake kare cikin sakoskinka mai motar zai doka kama sai ya san abin da cikin sakoskinka don ka samu mishi matsala. kuma Suleiman na awali da ke sana'ar dako inda suke tarban motocin kaya masu fitowa daga kasar Algeria sana'ar kuma da ke tattare da matsaloli ganin yadda yake da kankantar shekaru wajen yin wannan sana'a ya ce ya rungume ta ne don babu yadda zai yi bayan ya bar karatun shi na boko ya rungumi sana'ar domin yakar zaman banza wanda shine sanadiyar kama sana'ar shi a garin na asamaka domin cirewa kan shi kitse a wuta na fito daga jihar jihar Zandar shekara ta goma sha shida da aifuwa Na kai wata wajen takwas wallahi ina garin Ashamaka. Irin sana'an nan ce in motoci suka fita haka daga ƙasa Aljeri sai mu ringa gudu muna bin su muna ɗalewa duk don mu je in suka wurin ga samu wani ɗan aiki haka muna yi in muka taso ana ɗan gama mu da ɗari jikka. To um, Suleiman mine ne kake da wannan kuɗin da kake samu? Ina tarawa ne saboda can gidanmu babu kowa ni ne kaɗa babba shi yasa nike asusu in tara in suka kai shekara guda haka sai in je can gida in yi wata sana'a Baba na dai ya rasu mamma ta kuma ba ta da karfi ni ne kaɗa babba cikin gida eh na taɓa makaranta daga sai mn ne na fita wallahi ya ne kake wannan sana'a taka akwai wuya akwai wuya amma dai abin da dai aka samu dai Allah sa albarka in na dan tara yan kuɗi haka ina tura gida dan mamma ta ta ringa yin wani dan amfani da shi haka tana ba kanni na da saura kamar wani irin kamar wahala wannan sana'ar ka gare ta yanzu muna iya hawa bisa motar mu ku fito mu shi mu amma dai duk da haka nan babu yadda muka iya sai dai mu ci gaba dai mu yi ta yi kawai matasan dai kan fuskanci kalubale kala-kala a lokacin da suke shiga ko fita don sayan kayayyakin su na sana'o'i a kasar ta Algeria in shi Abdurrahman Isa amma nan kalubalen da muke samu shine sai ka sayi kaya da suka kai kimanin jikka 600 jikka 700 har miliyan guda na sefa sai ka siye su ka tafi ka doko kayan nan sai ka gamu da iko iko nan na algeria in ka gamu da shi kuma ba sassauci ba sassauci sai ka tashi a tutar babu tunda iko nan ya kama ka ya musguna maka na farko a kama ka a tsare ka tsawon lokaci da dama kuma rar da za a sako ka sai ma an zo an yi belin ka kuma su waɗannan kayan da aka kama ka da su duk adadinsu sun tafi ga banza san amshe su kai ba za ka same su ba wannan kalubale shine muke samu amma duk da haka nan ba mu fasawa yau ka so kayanka in ka samu ka tsira daga hannun iko ka she ka saida ka samu riba in kuma suka kama ka nan duka da kika gane mu nan wurin babu wanda za ya hitowa ya ce miki ya taba eh, ikon alishe ya taba kama shi da kaya ayyo belin kayan su ba yiwuwa da sun kama ka da kaya kayan nan ka rasa su shikenan sai mata ci cikin aljihunka tunda sai sun ci ka tara to bala abdurrahman ko ne kira gare ka zuwa ga yan uwanka matasa da ke zaune nan garin a sama ka suna sana'o'i abu guda dai ne muka gode ma Allah kusan yau da muka dan fara sanin harakokin yadda suke da kuma washishen da iko ya fi sanani muna dan kiyayewa gaskiya dai nan mu dai muna samu ya gwalgwado matasa sun samu aikin yi amma fa cikin saka mai wuya ne kullum muke yau mu nasara gobe su yi aran gama da musu amsha kayan don haka ni kira na da nike saboda muna sauraron radio muna ji abin da ni zan ce musu shine wallahi su tashi su nema mutane matasa su zabura su zo na a ka in mutum asama ka bata mishi bai wuce alshi ne mu kudin shi ya sha maka shi lafiya sai dai kasancewar sana'o'in na matasa da dama sai sun shiga kasar algeria amma taɓa rauniyar hanya yasa suke cin karo da kalubale da yawa akan hanyar su ta shiga da fita in ji wani mazauni garin na asamaka Alhaji Abdulkadir. Masalolin ba su karu tun talaka fort suke taya. Ba hayya kake bi sai ka gewa ka shiga cikin tamarasat ko ingizin. Sai ka sai ka shiga gewa wadansu da kafa ma suke taya. Sai su shiga. Wadansu su shiga wadansu a kama su a maido su kuma su koma. Haka dai haka ake kowa da sa'a shi. lalle in suka kama su ba su bar musu komi komi ba su bar musu ko portable wanga ne kira ko dinar guda ne ba su bar maka fi da suna bada kashi suna bugun su sosai suna wahal da su sosai da sosai na nishar da kasar algeria kam gaskiya dai yanzu dai ba a ce babu abun ga amma dai babu daidai fi sabilillah tunda mutane suna wahala shafa ana tare da shirin dandalin matasa ne daga nan sashen Hausa na DW. Ganin yadda matasa ke tururuwa garin na Asama don neman ayyukan yi, duba kuma da yadda matasan ke sana'o'i na shige da fice a kasar ta Algeria ba kan ka'ida ba, ya sa Maniru Tsayabu, jami'i ne na kare hakkin ɗan Adam kuma masanin dokoki, ya yi kira ga matasan wajen kare dokokin ƙasar da ba taka ba domin samun zaman lafiya da ma samun abin da suke nema? To wannan gaskiya eh, ya ɗauka mu hankali da yawa musamman matasa haka mun gani suna aikin dako mota tana hutawa sai kaga yara ne kanana suna binta da gudu wani gamin wasu har sukan su karye to irin wani aiki akwai hadari a gare shi yaro karami bai dace ba a ce an bar shi yana irin wannan aikin duk da yake mutane eh, babu wata dama talauci ne su babu amma kamata a ce an matsa kaimu an hana irin wannan aikin. babu kamar yaro shiga kasa bar takarda suna zuwa sayayya wani gamin akan kama su kuma an kama su musguna su musu aiki duk da doka ta hana musgunawa haka ne shirin na wannan makon ya kammala. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na DW da suka taimaka mini, ni Tila Amadu da na shirya kuma na gabatar ke muna fata alheri.